rikicin cikin gida kan shugabancin majalisar dokokin jihar kaduna ya yi sanadiyar dakatar da tsohon shugaban marasa rinjaye na majalisar alhaji shehu usman adamu dan fulani har na watanni shida kamar yadda kwamitin da masar ta kafa domin binciken zargin da ɗan majalisar da aka dakatar ya yi na cewa gwamnati ta bai wa 'yan majalisar da suka tsige tsaffin shugabannin majalisar miliyan goma goma kowannensu a matsayin toshiyar baki Mr. Filimon Usman Gidan Mana shine shugaban kwamitin da ya ba da shawarar dakatar da tsohon shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar ta Kaduna. Idan jama'a masu sauraro ba su manta ba, shi tsohon spika ya jagoranci mutanensu suka tafi NUJ inda suka je nan suka gabatar da bayanai. To a cikin gabatar da bayanai shi dr shehu usman adamu ya fito karara a ait yana jawabin cewa dukkan mu waɗanda muka shiga cikin wannan tsari na neman canjin shugabanci an ba mu kuɗi ne miliyan goma goma saboda mai wannan aiki wanda mu ba wani cikinmu wanda aka bashi kwandala wannan ya zama kusan zagi ne ga kowane memba na wannan majalisa kuma gabaki ɗaya idan ba mu fito mun ɗauki mataki akan wannan ba al'umma za su ɗauka kamar bayanin da ya gabatar gaskiya ne amma kwamitin ku ya tantance tabbatar da cewa maganar da ya faɗa gaskiya ne kwamitin mu ta tantance saboda hatta mun je AIT aka kuma ba mu recorded version na wannan interview da ya garanti kuma mun gayyace shi ya zo gaban kwamiti so hudu duka gayyatan da suka muka yi mishi ya dinga kawo wasu dalilai hujjoji bayanai waɗanda ba kan kari suke ba na nuna karara ba zai zo ga kwamiti balantana ya wani bayani kusan ga baki ɗaya yancin da yake da shi na kwatan kansa da bayanan da ya dace kusan ya kau da su kenan ya kuma ba kwamiti dama ta yanke hukunci bisa abin da ta ga yayi daidai mun yi amfani da wannan dama da kuma iko ne na mu tabbatar cewa an ladabtar da duk wani memba wanda ya abin da bai dace yanzu haka akwai masu ganin cewa kila ko ma dai wannan hukunci da aka dauka yana da alaka ta gaske da binciken da aka can a baya kila magana da ya kwanan nan cewa gwamnan jihar Kaduna ma bai aiwatar da kasafin da ya wuce kashi goma sha biyar ba ta kara rura wutar daukan wannan mataki ba ruwan mu da menene ke faruwa a gari wani bayanai yake ni ban ma san ma wannan bayanin da ka kawo ba sai dai wanda aka dakatar din Alhaji Shehu Usman Adamu dan Fulani ya ce majalisar bata fa yi mai adalci ba to alhamdulillah a kwamitin nan tana cewa an kafa ta ta ne ta bincike ni saboda wasu dalilai sannan kuma ni na ƙi bayyana a gabanta ba na ƙi bayyana ba ne sun rubuto min takarda har sau hudu kuma kowacce ina ba su ansa ansan da nake bayarwa kuma don a yi gyara ne na shi kan shi yadda aka kafa kwamitin da zai bincike nin ba a kafa shi bisa yadda dokan majalisa ta tanada ba kuma yau dinnan akwai 'yan majalisar da suka faɗi haka cewa wannan fa ba a kafa wannan kwamiti ta hanyar da ya dace ba to amma tunda wannan abu ya riga ya faru kamar yadda ka sani majalisar dokokin jihar kaduna tun wancan rigima na watan satumban bara ta kusan rabu gida biyu to a yau din za a zauna mu yamu yamu mu tattauna mu ga irin matakin da ya kamata mu ɗauka amma magana ta haƙiƙa shine ba a yi min adalci ba kuma an saba ma kundin tsarin mulkin najeriya wato constitution sashi na talatin da biyar karamin sashi na biyu a a cikin baka inda ya nuna ba za a yanke ma wani hukunci ba face an ba shi dama ya zo ya kare kanshi. Amma suna kirarin cewa sun kira ka so hudu ba ka zauna ba. Duk kiran da suka yi min ina ba su dalilin cewa shi kanshi kwamitin nan ba a riga ma ashe an kafa shi ba. Saboda sauri da suke yi na si hukuncin sai suka manta ba a kafa kwamitin ba na nuna masa cewa kwamitin nan ba a kafa shi ta hanyar da ya kamata ba. Kai dai kawai Allah ya taimaka dama ana neman a da kibiri da rani an kuma yi sa a ritsa shi a kwana. Dama dai idan ba a manta ba rikicin shugaban shugabanci ya keta majalisar dokokin jihar kaduna zuwa gida biyu abin da ya kai ga tsaffin shugabannin majalisar dokokin suka ci ubatin zuwa gaban kuliya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya